da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, matar soja, kashi na uku. A cikin kashi na biyu mun koro wani dogon labari wanda sai a gaba za mu fahimci wace ce ke bada labarin tsakanin Ziza da Hasina, wanda yayarta Anti Binta ta fatattake ta cewa ba za ta kwana mata a gida ba, wanda har ma ta gaya mata. Ba ma haka ba, yanzu nan gidan za mu bari don tafiyar gaggawa ta kama mu. To yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Shiru na yi ina tunanin irin wannan ƙiyayya da dangi na ke min. Mutum ko shege ne a barshi bar shi sarara, bare ni da ba shegiya ba. uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da mutanen nan ko da yake nasu da sauki akan irin wacce uwar mu ke yi duk saboda halitta ta ta muni ban yi ƙasa a gwiwa ba na kuma ce da ita to anti zan tafi amma dan Allah ki daure ki ƙara min kuɗin mota na hannuna ba zai ishe ni ba saba'in kawai za ki ƙara min kamar wacce na faɗa baƙar magana nan ta fara sababin masifa tana cewa kin ban ajiya ne har za ki ce wani saba'in kawai saba'in ce kawai ai ga irin ta nan shi yasa na ce ki daina zuwar min ba sanarwa kin wani kamun hanya kina zaton zaki samu yadda kike so to ba haka rayuwa take ba don haka ki kama hanya ki tafi don ba ni na karzo man ba bakin jinin ki ne ya hana ki samun yadda kike so da ba don haka ba ai da ko iro da aka wa sadakar ki da ya amsa amma gashi har yau ba mashinshini sai yawon bin gidajen yan uwa kina roƙo hmm ni mai ƴaƴa mata kada ki shafa musu bakar kaddarar nan da ke tattare da ke ina daga zaunan nan na ji wani mulmulallen dunkulin bakin ciki ya mulmulo tun daga ƙahon zuciyata zuwa ƙirjina ya yi min Baba Kere. sannan ya yi juyin ruwan banjo kafin ya iso min iyawuya duk ƙoƙarina na in daure abin da nake ji na kasa sai wani tukuki yake min na wasu 'yan kunne. zuwa minti ɗaya ya gama keluwarsa ya fashe ya zama min wani min hawaye wanda na yi masa lakabi da hawayen rahama domin wani lokaci kuka kan zama rahama Jiki na a sanyaye na ɗau jakar leda ta ta biba mai kushe da 'yan kayana na fice na ɗan tsaya a sauran gidan wai ko za ta ɗan tausaya min ta kira ni shiru ba ta yi kirana ba Da na gaji da tsayawa, na fita na kama hanya zuwa raun inda zan sami 'yan hais masu lodin Kano in nemi alfarmar maneji. Ina cikin zaman jiran mota ta cika, sai ga Malam Usaini mazaunin unguwarmu wanda nake zuwa gidansa na yi wa matarsa kitso. Yana gani na ya ce da ni. Laure yaushe kika baro kanan na ganki anan, don ko jiya ma na ganki da yamma. Na gashe shi cikin ladabi tare da mayar masa jawabi da cewa, ɗazu na zo na kawo sako har zan koma. Masha Allah, Allah ya soke mu lafiya, ya faɗa. Amin na amsa. da ya fahimci ina nufin zama a maneji sai ya fiddo kuɗin mutum biyu ya biya mana na yi masa godiya na koma kan kujera na zauna muna isa kano ya ce min in kin je gida ki biya wajen asabe ki ce da ta na dawo amma na wuce kasuwa sai da magariba zan dawo na ce masa to tare da yi masa godiya ina zuwa unguwarmu kai tsaye na wuce wajen matarsa asabe na isar da sakonsa kafin asabe ta kuma cewa komai na zube kan tabarma da niyyar in dan huta kafin in shiga namu a zababben gidan ta kalle ni cike da tausayi ta ce min ya naga kin dawo nan da nan kuma kamar a galabaice ke da kika ce min kin tafi in gawa ki kwana biyu cikin murya mai rauni na ce mata a can nake sakamakon rashin hutu da ban samu ba don ina zuwa aka koro ni ko ruwa ba a yi min tayi ba bare in sha asabe ta yi ajiyar zuciya ta ce da ni ba komai wata rana sai labari ta zubo min farar shinkafa da mai da yaji ba tare da na kalle ta ba na yi godiya na cike da kwallar bakin ciki na farma abincin nan da ci kamar mayunwaciyar zakanyar da ta kwana da yunwa sai da na cinye abincin nan tas na sha ruwa na yi ma Allah godiya na gode wa asabe sannan na nemi ruwa na yi alwala na yi sallah ina shiga gida umma ta hauni da faɗa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba munafuka algunguma da kika je can wajen bintar mai ta tsina na miki banda korar kare da ta yi miki ta yi min daidai kuwa don ba zai yiwu yar shinkafar da aka dire musu ki je ki baza ciki ki cinye musu ba da wannan cin tsiyar naki kamar gardi to ban san ma abin da kike nufi ba kina nufin duk sanda aka yi miki fada sai ki gudu wajen yan uwa ko kunya ba kya ji Goɗe-goɗe da ke ba karamar yarinya ba kawai sai a ganki gidan yar uwa wai kin zo ki kwana biyu duk cikin ku babu wanda ta bani wahala irin ki. babu wacce ta yi kwantan aure irin ki. babu wacce ta yi bakin jini irin ki. har kyautar ki aka yi amma aka dawo mana da kyautar to yaya kike so a yi da ke saboda Allah komai na Allah ne ko da bana da rabon in yi aure a duniya ina fatan Allah ya musanya min bakin ciki na da farin ciki irin na matan aljanna a ranar gobe kiyama ya azurta ni da mijin da ya dace da ni. He he he a haiye ras umma ta fashe da dariya ta raka da shewa. Wa ya gaya miki matan aljanna munana ne yarinya ki sake tunani ki daina mararrashi tare da yaudarar kanki. Ban ƙara cewa komai ba don ga dukkan alamu umma bata san cewa duniya ne ake batun muni amma ba a aljanna ba. Nan dai na san da rai ina tunani kala-kala don na gama hakikan cewa matar nan ba ita ta haife ni ba, saboda abubuwa da dama da na yi la'akari da su. Wani lokaci abu ɗaya ne ke saka ni wasu wasin haka. Kasancewa mahaifinmu ya tabbatar min cewa ita ce ta haife ni. Ba ni da wata uwar da ta wuce umma, amma ta zuciyar na zargin yi min dungun kuturwa a bayanin nasa. A duk lokacin da na nuna masa damuwa ta akan haka, yakan saka ni na yi masa alƙawarin zan ci gaba da juriya tare da shanye duk wata bakar magana da za a dinga yaɓa mini. Sai da kuma a raina na san wata ran idan tura ta kai bango komai na iya faruwa. Ban ankara ba na sake jin muryar umma ta kuma hawa, a shebarin jiƙaƙƙiyar kanwarta ta yi, Shi ne kuma take neman ta huce takaicin a kaina ta ci gaba da cewa yo ba dole mutum ya ringa asara akai akai ba tun da zina jika kan nan tsautsayi bai fada kanta ba sai da inuwar ki ta soka akan kwanan nan ya girgiza kina gama shigowa gidan kanwar ta iddasa barewa ai duk inda mace ta isa munzalin aure bata yi ba to arzikin gidan ma sai a ringa sabani da shi bare kananan asara wannan masifar har ina umma ko ba ke kika tsuguna kika haife ni ba ai ka ji tausayi na koyaya bare ke kika haife ni a tun kina jaririya da na gaba ki zo da goshin arziki kamar na sauran yara ba na fara shakku a kanki domin ko duk matar da ta zo barka da ta yi arba da ke ba ta ƙara daƙiƙa guda ta arce saboda muninki tun a lokacin kika fara yi min barna asarar kuɗin barka da 'yan kayayyakin da mai jego ke samu ashe ban sani ba wasa farin girki ni kai na duk sanda zan kalle ki sai raina ya ɓaci saboda mummunar halittar fuskar ki mai kama da ta gwanki umma ta ci gaba da amayar da maganganu tana yaɓa min cikin tsananin ɗacin rai ta ci gaba da cewa duk ya ta gidan nan babu wacce bata zo da arzikinta ba kowace mun ci arzikinta kafin ta yi aure sai ke kaɗai mai za a yi da bakin jini irin naki don na ga munanan unguwar nan ma an kwashe su saura ke kaɗai ki wa Allah ki bar gidan nan ko arzikin gidan ya dawo abin mamaki na nemi hawayen da na saba yi idan haka ta faru tsakanina da umma na rasa amma kuma zuciyata bata daina ta farfasa ba umma ina son ki ina kaunar ki ko ba komai ke cika haife ni Don haka ina iya ƙoƙarina cikin kasantuwa mai biyayya a gare ki. Tun ina yarinya na fahimci bana burge ki, bana faranta miki rai kamar yadda sauran 'yan uwana suke miki. Tun tasowa ta ba kya ƙaunar ki ganna kusa da ke. Yaya zan yi da kaddarar da Allah ya ɗora min? In mm, umma. Ke mai rarrashi na ce, tare da tiyanin na rungumar kaddarar nan da Allah ya ɗora min umma. Ina daurewa tare da cijewa na siffantu da 'ya'ya na gari. Shi yasa kullum nake ki ki sassauta min da cin zarafin da kike min. Ki rage min gorin aure, domin shi aure nufi ne na Ubangiji. Umma ta yi wani dogon tsaki sannan ta matsa fuska ta ce da ni. Daɗin abin shi ne, ba ni na ɗora miki ba, bare ki zarge ni. Ni dai na san baƙin jinin ki ne yake daɗa ja mana talauci, don haka ki ki samu mashin shini ko arzikin mu ya samu ya farfaɗo, don ni har ga Allah na san ba saɓani ne da arziki na ba. Kuma da kike zancen bana ƙaunar ganin ki kusa da ni, ai ba ƙarya kika yi ba. Ki kuma ji ni da kyau, ehe. Dalilin haka shine tun kina yarinya duk mutumin da kika raɓe shi na wasu kwanaki in budurwa ce sai saurayinta ya gudu ya barta in ko matar aure ce to aurenta yana cikin matsala yana dab da mutuwa in ko mai sana'a ce iri na to sai a ringa kwantai tana asarar abin siyarwar nata na sha wahalar asara kafin na fahimci ke ce ummul aba'isin haka to kin ji dalili ehe ya Allah ka kawo mini ɗauki ka bani miji kowanne iri ne ya Allah komai muninsa komai talaucinsa ban karasa ba kamar daga sama na ji dariyar umma tare da shewa ha ha ha ha a ras umma ta raka da shewa tana mai cewa Daga jin wannan addu'ar taki da alama dabara ta ƙare miki kenan. Ke in banda abinki ina ke ina kyakkyawa, ai dama mummuna za ki roƙa wanda ya fi ki muni ma. In ko ba haka ba, ba za ki taɓa auruwa ba. Da za ki bi shawarata, ki ɓace wa jama'a da gani kawai, zai fi miki alheri. domin idan aka ƙi mutum a guri kamata yayi ya sake guri ko zai dace da abin da yake nema amma ki tsaya kina rarrashin kanki da wata ƙaddara furucin umma mai ban mamaki kenan Amma umma ai dai kin san duk gaggawar asara ta jira ya samu ko? Saboda duk yadda ke ka kai ga san na ɓace miki, ai kya jira na samu mijin da zai fidda ni gidan nan ko? A hankali ina kokarin buɗe ido na ji su kamar sun yi min nauyi, Jiki na kuma ya mutu. Haka dai na tilasta su ga duban bakon gurin da na tsinci kaina. Kwance nake akan gado, kamar gadon asibiti. Tabbas a asibiti nake. Don ma'aikaciyar jinya ce ta tunkaro ni cikin murmushi tana min sannu tare da tambayar jikina. Cikin mamaki na daidaita fuska ta da tata, tawa cike da alamun tambaya. abinka da wacce ta san aikinta nan da nan ta fahimci ina neman ƙarin bayani daga gare ta sannu kin ji yanzu ya kike jin jikinki na ɗan ya matsa fuska ta ƙara yi min murmushi ta ce karki damu zan yi miki bayani an kawo ki asibitin nan a sume sakamakon bugun zuciya farar ɗaya da ya same ki amma cikin ikon Allah kuma ya fara daidaita tun yaushe aka kawo ni tun yaushe aka kawo ni nan na tambaye ta tun shekaran jiya aka kawo ki babanki ne ya kawo ki rai a hannun Allah amma gashi cikin ikon Allah kin fara dawowa hayyacinki sai dai kash na yi bakin ciki da farfadowar tawa don na gaji da ƙuncin da nake ciki duk duniya ban ga mai bakin jini iri na ba ke ma na yi miki mamaki da naga kin kula ni farar ɗaya, don akasarin mutane sukan fasa yi min maganar da suka yi niyya domin fuska ta kadai ta isa ta sa su gudun fanfalaki don me kika ce haka baiwar Allah ma'aikaciyar jinyar mai matsakaicin shekaru ta tambaye ni cikin mamaki na kada baki na yi mata ƙarin haske duk duniyan nan ban ga wanda ya kai ni bakin jini ba shi yasa mahaifiyata ta tsane ni ba kuma wani abu bane ya ja min bakin jinin ba face wannan mummunar fuskar wacce ta sa naki auruwa har yau hmm baiwar Allah ai aure lokaci ne in lokacin sa yayi ba makawa sai kin yi kuma batun muni ai ba ke kika halicci kanki ba dan haka ma kada ki sa wannan ki, har ya dame ki wata ma mummunar fuskar take nema a musanya mata da lafiya amma bata samu ba cikin kuka na ce mata ba za ki gane halin da nake ciki ba don ki Allah ya rufa miki asiri kamar yadda ya rufa totuwar masara asiri riɓi sau riɓi ma'aikaciyar nan ta yi dariya cikin murya mai taushi amma da ta sace kallon fuska ta wacce ta game kamar hadari ta kuma yi kace kace da hawaye sai ta gintse da ta kalle ni idanta da bakinta tana rarrashi na ki rike Allah a duk halin da kike ciki don ba mai taimakon ki sai shi kowa nan da kika gani da irin tashi matsalar sai dai ta wani ta fi ta wani da wannan ta ɗau kayan aikinta ta ƙara gaba. A nan za mu tsaya a cikin labarin matar soja kashi na uku, sai a jira kashi na hudu domin jin yadda labarin zai kaya akan Hasina da Ziza.